الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da biyar ga watan hudu a girgoyin kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allahu yarhamuhu wanda aka fi sani da masallacin Miyeti da ke nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sile street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin farkon suratu alwaƙi'a sura ta hamsin da shida idan ka kirgo daga fatiha mai kuma ɗauke da ayoyi guda tasa'in da shida zan farko muke kai kuma aikansa yanzu ma za mu sake tashi insha Allahu. Allah rama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن إذا وقعت الواقعة ليس من وقعتها كاذبة خافضة رافعة يا رجت الأرض رجعا فمجت الجبال مسعا فكانت هباء منبثا وكنت أزواجا ثلاثة نعم أصحاب الميمنة ما أصحاب بيننا وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون اللهم اجعلنا منهم كما yadda jiya muka yi bayani kuma muke ƙara kan bayani kan cewa wannan farkon sura ya zo da wani irin usulubi wanda Allah maɗaukakin sarki ke amfani da shi wajen jan hankalin duk musulmi wajen ya mai da hankali ya yi tattali da tanadin wannan rana wanda wannan rana ce babu makawa za ta zo ta kuma idan ta zo rana ce ta adalci rana ce ta rabo wanda yake ba zalunci rana ce da za a yi wa mutum sakamako da irin kalar aikin shi da haka ashe mu fahimci yadda ranar za ta zo mu tattali domin zuwanta mu kuma faɗakar da kanmu dangane da firgitinta da razaninta wannan yana daga cikin maqasid shari'a abubuwan da shari'a take nufi take bukata da mu take so mu kula mu mai da hankali da shi don haka ubangiji subhanahu wata'ala mun fara fassarawa yadda shi malam Mustafa ibn al-Adawi ya kawo a cikin wannan tafsiri nashi lokaci ya kure mun tsaya a inda qaulihi ta'ala laysa liwaqa'atiha kadhiba wato babu wanda ya isa ya karyata wannan rana ta ainihin wato tashin alkiyama ai laysa abinda ake nufi wadda wannan magana laysa liwuqiha idan arada Allah kaunaha sarifun ha, wala jasi'un yadfa'uha ana yace ba wanda ya isa ya kawar da faruwar wannan rana ko ya tunkuɗa afkuwarta ya ce sam ba za ta ainihin wato faru ba babu wanda ya isa wannan kamar yadda kuma ba wanda zai karyata ya ce wannan ainihin wato ba kiyama ba ce ko kuma ba za a tashi ainihin wato alkiyama ba yasa a cikin suratul ma'arij alarma Allah ya ce sa'ala sa'ilun الله الرحمن الرحيم نعم Allah ya ce sa'ala sa'ilun mai tambaya ya yi tambaya bi azabin waƙi'a da wata azaba mai afkuwa wanda za ta faru wanda za a zo a aiwatar da ita lil kafirina to ita wannan azaba ga kafirai laysa lahu dafi'un ba wanda ya isa tun kuɗi ya tankade ya hankade ya mangare faruwarta dole sai ta faru sai ta afku sai ta kasance kafirina laysa lahu dafi'un wani guri ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa yawma taqu yaqulu kun fayakun نعم نعم نعم Allah ya ce wa yau mai ya yaqulu kun a ranar da zai ce kasance ita ce kiyama kenan jama'a domin idan Allah ya tashi kawai cewa za yi ta kasance kuma kawai sai ta kasance idan ubangiji madaukakin sarki ya tashi rugunsu ma duniyan nan cikin yan sakwanni billahi allazi la ilaha illa huwa Allah zai warga za ta gaba daya yasa yace wa ma amru wa ma amru sa'ati wa ma amru sa'ati Allah yace wallahi lamarin kiyama nan da kuke gani fa bai kasance ba illa kalamhil basari face kamar kiftawar ido au huwa aqrabu ko ma ya fi kusa dangane da kiftawar ido in dai kana da kiftawar ido kirf kirf hakan nan cikin sakwanni za ka yi guda talatin na fata an fahimta yana da sauki wajen aiwatarwa Allah ce to wallahi tashin kiyama in muka tashi ta da ita ya fi wannan kusa da saukin faruwa wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrabu wannan kiyamar da muke magana a kanta Allah ya ce wallahi ba ta kasance ba face kamar kiftawar idanu ko ma tafi kiftawar idanu sauki wajen ainihin wato afkuwa da kuma ainihin wato a faruwarta. Allah ya ce wa ma amruna lamarin mu fa ya bai kasance ba illa wahidatun fate kwaya ɗaya ne kawai mu yi busa kwaya ɗaya in muka yi busa kwaya ɗaya kalam in bil basari kamar kiftawar idanu ne mun gama da kowa wallahi kamar kiftawar idanu kowa ya tafi inda zai zai zai tsakanin su da ubangijinsa Allah ka kai mu asaha Allah ka sa mu je a daidai da kafar dama kamar yadda Bahaushe ke faɗa an gane magana da kyau ko to dan haka yake cewa wa ma'ana kaziba ay budda an takuna wa qala qatada to malan qatada yace laysa fiha masanawiyyatun wa lartidadun ba wanda ya isa ya canja ta ko kuma ya ture ta ya ainihin wato hana ta faruwa wala rij'a haka kuma ba wanda ya isa ya ainihin wato mai da ita bata faru ba ko kuma ya juyar da ita Allah madaukakin sarki ya ce khasibatun wannan rana ita ce batul mai kankantar da wasu da kwafar da wasu ya sa wallahi matsayinka a nan duniya fa ba ke yake determinin matsayinka na lahira ba kawai ka yi aiki shine maganar kawai duk matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya yi maka a nan duniya duk darajar da Allah ya yi maka a nan duniya ba ta determinin matsayinka a lahira ba ta nuna cewa kai din nan hayayye ne ƙetararre ne tsallakakke ne an gane magana da kyau ko aikinka da abin da za ka yi mai kyau shine kaɗai zai iya determinin menene matsayinka yasa da Allah ya tashi sai ya game gaba ɗaya sai ya ce wa qul imalu ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun عن الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce wa qul i'malu ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannan Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai ga aikin ku mu'mini ma za su ga aikin ku wa saturadduna ila alimil ghaibi ko wa shahada kuma za a mai da ku zuwa ga masanin gaibi da kuma abin da ya bayyana Allah zai mai da ku gaban shi su turaduna ila alimil gaibi wal shahadati thumma yunabbi'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum sannan ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi taro da danginsa gaba daya yace ya mata binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini ma badalaki wala ugu uguni anki min Allah shay'a ya ke Fatima yar annabi Muhammadu duk abin da kike ga ina da halin sa a nan duniya ki tambaye ni ni baban ki zan baki kin ga wani abu nawa ne mallaka ta ki sai rasulullahi ba ni kaza zan baki ko menene kika gani nawa mallaka ta a nan duniya zan baki amma wallahi a lahira wala ugu ne an ki minallahi an ban isa na tsina na komai a gurin Allah ba jama'a idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai gaya wa yarsa da danginsa da familinsa cewa kowa in yana da wata bukata da shi a yanzu ya faɗi bukatar ya faɗi damuwar ya yi masa tun daga nan duniya amma a lahira aikinsa ne kaɗai zai kubutar da shi to ban ga dalilin da zai sa da ni da kai waɗanda ba komai ba a cikin addinin Allah mu tsaya muna sakaci da wasa in ana cin alfarma a bar mutum saboda babansa ko kakansa ko ɗan uwansa ko danginsa shi ya zo da addinin to da an ɗaga wa duk wani dangi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi a cikin dangin manzon Allah na jini akwai waɗanda za su shiga wutar jahannama Abu Jahal da ake magana fa ɗan uwa ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. amma bai yi musulunci ba dan haka Allah ba ruwan shi da dangantaka shi da manzon Allah tare da wannan dangantaka tasu wallahi danna zai yi a wuta Abu Talib dan uwa ne uba yake a gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. amma ya zai yi ana ji yana ganin ya mutu ba musulmi ba kuma haka Allah zai saki a wuta babu ruwan Allah to shi sa kowane ne kai ka duba kawai meye matsayinka menene matakinka dangane da alakarka da ubangiji karka dinga lissafin abubuwanka na duniya domin a lahira idan Allah ya tashi zai bambance ne zai ce wamtazul yauma na Mm. na'am mm. Allah subhanahu wa ta'ala ranar tajin alkiyama zai ce wamtazul yauma kai jama'a kowa a wari ayyuhal mujrimuna kai mutanen banza kai shaitanu kai mutanen banza waɗanda ba ku ba Allah ba ku ware mun gefe guda wamtazul yauma wa ainihin wato ware ayyuhal mujrimuna ya ku mujrimai mutanen banza wa tazu yawma ayyuhal mujrim Allah yace alam ahad ilaykum ya bani adama yanzu don Allah ku bani adam ban yi muku ainihin wato alkawari ba na fadakar da ku na tunatar da ku na ainihin wato an karar da ku cewa la ta'budu kar ku bauta wa shaytan kar ku bai wa son zuciya kar ku bai wa tambele kar ku bai wa hayaniyar duniya kar ku yi aikin banza alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan kar ku bi shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan maki ne gare ku bayyananne ba koyayye ba kuma sannan ban sai muku ba wa ani ibuduni ku bi ni ku bauta min hadha siratul mustaqim bauta min da kuma yi min abin da na turo ku shine hanya madaidaiciya shine hanya mai ban gaya muku haka ba to yasa khafidatun wannan rana za ta dankwafar da wasu za kuma ta ɗaukaka wasu kuma tun daga nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana gobe kiyama akwai waɗanda za ka gansu kaskantattu akwai kuma wanda za ka gansu ɗaukakakku masu daraja Allah maɗaukakin sarki ya ce yau masabu ya zo ala rama na'am فأما الذين ابيضت ففي رحمة الله فيها خالدون فأما الذين فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ban san ya rikita wani ba ni na rikita alarama ko alarama ne ya rikita ni <laughs> karama kallahu an gane fakana da kyau ko <laughs> Allah ya ce yau mace biyar wuduhun wa taswaddu wuduhun ranar da wasu fuskoki za su yi fari kal za su yi fari sal za su yi fari fat Allah ka sa mana daga cikin waɗanda fuskokin su za su yi haka kaga fuskar mutum ta la'ala tana walƙiya malam wallahi tun daga nan duniya idan mutum mutumin arziki ne in ka gamu da shi kana magana da shi sai ka fuskarsa tana wani haske dan Allah yanzu ku kalli fuskar malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntu baki ne har kwano haka ne ko ba haka ba amma wallahi in ka kalli sa zaka ga haske na imani tare da cewa fatar Allah yayi yi ta baka amma kuma sai Allah ya yi mata haske haske irin na imani wannan tun daga nan duniya kenan yau matabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh to haka zaka gamu da wasu wallahi in mutanen arziki ne in bayan Allah ne ga su dai fatar su Allah bai yi ta mai haske kamar ta Indiyawa da Larabawa da Amerikawa da Ingilawa da koma waye ba amma wallahi daga ka kalle su zaka ga fuskokinsu ta tana walƙiya tana haske ta tana haske bi nuril imani saboda hasken imani Allah ya ce fa amman ladina fi yabbat wujuhu. amma waɗanda muka farantar da fuskar su muka sa fuskar su tai haske tai fari saboda ba sa zina ba sa tata ba sa shan giya ba sa luwaɗi ba sa lido ba sa saba wa iyaye ba sa kauce wa sallar jam'i ba sa cin riba ba sa cin haramun ba su zubar da jinin kowa ba ba su da kiɗan kowa ba ba su sha jinin kowa ba ba abin da suka yi wa Allah na sako sun tsaya kan tauhidi da aƙida ingantatta fa amma allazina biyaddat wujuhuhum waɗanda muka faranta fuskar su fuskar su tai fari tai haske sidik tai haske tes Allah zai ce fa fi rahmatillahi kun fiha khaliduna waɗannan suna cikin rahamar Allah kuma za su dawwama a cikin ta Allahumma ja'alna minhum fa fi rahmatillah kun fiha khalidun sai Allah yace amma wa amman ladina suwaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokinsu suka yi baki a nan kuma sai ka ga mutum malam gashi dan fari a fuska a fata amma na rantsa da Allah kuna gamuwa da shi saboda ba musulmi bane saboda munafikin Allah ne saboda mara imani ne kana kallon sa wallahi sai kaga fuskar gaba ɗaya ta wani ya zai baka gani wani annuri a cikin ta ko ba a samun haka ana samu saboda me saboda bai yi imani ba saboda bai kaɗe ta Allah ba saboda bai kauce wa ayyukan sako ba saboda shi'umcin zunubi shi'umcin zunubi jama'a yana sanya mutum gashi mai haske amma ya zama baki yana sanya mutum gashi kamar litsatsi amma hankalinsa a tashe yana sanya mutum gashi kamar mai dukiya amma menene yana cikin firgici da razani da tashin hankali me dalili saboda ya ƙi imani yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace wanda ya bar ambatona wa man a'rada an dhikri نعم قال ربما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها نعم وكذلك نعم. الكون ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri wanda dai ya kauda kai daga ambatona azzikir anan ya kunshi komai ya kauda kai daga karatun alqur'ani ya kauda kai daga sallah domin sallah ma zikiri ce an gane magana da kyau ku ya kauda kai daga biyayyar iyayensa biyayyar iyaye ambaton Allah ne bautar Allah ne azzikiru ya kauda kai daga zikirorin safiya da marece ya kauda kai daga bin Allah subhanahu wata'ala ya kau da kai daga bin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya rugunsu cikin bid'a ya rugunsu mu cikin aikin sako ba shi ba Allah ba Allah ba shi wa man a'rada an zikri Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka wallahi sai mu masa kuncin rayuwa an gane magana da Ke ko yasa zaka ga mutum mana? saboda tsabar baya bin Allah ga kuɗi har kuɗi kuɗi masu ma'ana kuɗi na kuɗi ba kuɗi na cin tuwo ba dama amma wallahi baya cikin nutsuwa kaga mutum yana miloniya ne ko biloniya ne amma wallahi tallahi akan naira dubu goma sai ku yi rikici da shi saboda Allah bai wadatar da shi da abin da yake da shi ba saboda yake Allah akan dubu goma sai ku haure mun gado da shi ku hado kan na an gane magana da kyau ko ba zai yafe maka ba zai daga ma ƙafa ba me dalili saboda bai ba Allah ba sai Allah yana azabtar da shi da dukiyar shi yana ɗanɗana mar mugunyar azaba kaga mutum da kuɗi da wadata da ofis mai kyau amma iyalansa suna cikin ƙunci da wulakanci baya iya wadata su baya iya taimakon su baya iya yalwata musu me dalili saboda ya ki ba Allah sai Allah ya kuntata mishi rayuwa mutum ne yana da gidan mai jama'a mutum ne yana da gidan mai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kai wani ma yana da su a jihar gombe sun fi a kirga yana da su a kano sun fi a kirga yana da su a lagos sun fi a kirga yana da su a kaduna sun fi a kirga yana da su a jos sun fi a kirga yana da su a fatakot sun fi a kirga yana da su a adamawa sun fi a kirga yana da su a naija sun fi a kirga yana da su a abuja sun fi a kirga yana da su babu inda ba shi da gidan mai amma wallahi tallahi sai an sauke mai sai ya ƙara wa ɗan a taɓa lita biyu ko lita uku ko naira ɗari ko naira hamsin ko naira talatin an ji kunya billahi lazi la ilaha illa huwa an ji kunya kana matsayin biloniya amma ba ka da tausayi akan talaka ɗan uwanka Allah Allah kake farashin mai mai tashi ka kunna gidajen man don ka ɗanɗana wa talaka bada anya irin wannan baya daga cikin wa waman an arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka yana daga cikin wanda Allah ya hukunta rayuwa domin daga cikin ni'imar rayuwa shine dukiyarka ta wadace ka abinda Allah ya mallaka ma ya wadace ka ya zamto kana iya ɗaga wa talaka kafa idan wata matsala ta taso Allah ya saka wa iya rano duk sun shaida duka har masu gidan man yan uwan shi sun shaida cewa mutum ne wanda idan aka ce yau ana tsadar mai to shi kuma yana saukin mai shi kuma kaga shi ma sai Allah ya sauƙaƙa mishi kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana duk wanda yake kokarin sauƙaƙa wa al'umma Allah zai sauƙaƙa mishi haka addu'a ta zo ta a cikin sahihul bukhari daga bakin da baya ƙarya farin da kada babba dan Abdullahi ka Ahmadu lam yashqa wala huwa yashqa annabi Muhammad yace wa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq Allahumma alaihi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bi ya Allah duk wanda ya jibinci lamarin wani abu na al'ummata ya zama a gurinsa suke samun wani abu da za su mallaka ko za su saya ko za su nema amma sai ya kuntata musu a wannan matsayin da Allah ya bashi Allah ka kuntata mishi duniyar shi da lahirar shi kai yanzu annabi muhammadu ya ma wannan addu'a ka tsira wallahi ba za ka tsira ba don haka babu rayuwa mai muni irin rayuwar da mutum ya zamanto ba shi da aiki sai saban Allah ba shi da aiki sai kangara kangara dangane da ubangijinsa ba shi da aiki sai kuntata wa bayi ya zamanto al'umma ba ta samun sauki daga an ambace ka sai kowa ya Allah wadare da lamarinka wanda kuma ya ba wa mutane sauki annabi Muhammad shi ma ya mar addu'a wa man waliya min amr ummati shay'an farafaqa bihim fuqbi wanda kuma ya samu wani matsayi da wani mataki a gurin al'ummata ya ya tausaya musu Allah ya manzo Allah ya ce ka tausaya mishi ya Allah shi yasa zaka ga wani ba wani tsari yake da shi ba ba wani kuɗi yake da shi ba ba wani abu yake da shi mai yawa ba amma idan ka kalli rayuwarsa sai ka ganta kafafan la lahu wala alai. haka ne ko ba haka ba kafafan la lahu wala alai. rayuwa sai kada ran kada han shi dai bai shiga damuwa da tashin hankali ba shi kuma bai yi kuɗi ba shi dai bai shiga da tashin hankali da matsala ba shi kuma bai yi kuɗi ba amma ba za ka zo masa da matsala ya gagara yin abin da ya kamata ya akai ba Allah ya rufa masa asiri Allah ya zaunar da shi lafiya Allah ya saka masa albarka cikin abin da yake da shi

Allah ya ce fara nuku yannahu hayatan tayyiba wallahi za mu masa rayuwa mai dadi ka gwada ka gani daga yau din nan ka canza halinka kar ka zama mugu kar ka zama azzalimi kar ka zama munafiki kar ka zama mara mutunci kar ka zama mara amana kar ka zama mara hankali kar ka zama mara addini ka zama akan tsarin daidai akan tsarin sunnar manzon Allah Allah alkawari yayi man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya zama mutumin arziki mace ne ko namiji Allah ya ce falanuku yanna ko hayatan tayyiba za mu mata rayuwa rayuwa mai daɗi kai dai daga ji Allah ya ce tayyib kai ka san za a more billahi da zai za a illa huwa ko sarkin garin nan ne yace za mu yalwata ma za mu buɗa maka ko za mu ɗan ya ma za mu barka ka dan saki kai ka san za ka more ko ba ka more ba tsakaninka da Allah to kamar Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce zami ma rayuwa rayuwa mai gadi wallahi zaka more wallahi zaka more wallahi tallahi zaka more an gane magana da kyau eh rantsuwar da ba ka fara a ciki kai ta sau dubu ba za ka yi kafara ba ko sau daya saboda abin da aka faɗa gaskiya ne saboda maganar Allah gaskiya ne qauluhul haqq وله الحمد في الأولى والآخرة ya isa alaramma Allah ya ce qauluhul haqq maganarsa gaskiya ne walakul mulku yawma yunfakhu fi suri mulki ya tabbata gare shi ranar da zai busa kaho ranar da za a busa kaho duk kowa an karamin mulkin da aka ba kuma duk za a Allah ya ce zan tattara ya dawo karkashi na gaba daya yanzu ne kake dan abin da kake iya yi da Allah ya dan baka dama Allah ya ce to idan kiyama ta tashi zan tattaro komai dawo hannuna wala gul mulku yawma yanfakhu fi su da haka Allah ya ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba sai ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna kuma za mu sakanya musu ladan su da mafi girman abin da suka aikata kai abu daya sai a baka goma man za'a bil hasanati نعم Allah ya ce man za a bil hasanat wanda ya zo da kyakkyawa kwaya ɗaya tak falahu ashiru amsaliha wallahi sai mun bashi guda goma kwatan sa yanzu in ba Allah ba wane ne zaka yi masa haka yi maka haka in ba Allah ba wa za ka yi masa haka ya maka haka babu ka zo da ɗaya ya baka goma man a bil hasanati falahu ashru amsalha yanzu kai wannan Allah da yake ma irin wannan albishirin bai kamata ka daina zina saboda shi ba tsakanin ka da Allah bai kamata ka daina shan sholi da kashin ka dangare saboda wannan Allah ba yanzu wannan Allah da yake maka wannan bai kamata ka daina yawo da ƴan mata saboda shi ba saboda ni'imarsa da fallarsa Allah nan da yake maka kai haka bai kamata ka bi ubanka saboda shi ba bai kamata mamarka in ka ce ba ni ka ɗauka ka bata ba saboda kana kwaɗayin irin wannan falalar ta Allah bai kamata ka zama haka ba bawan Allah yanzu wannan Allah da yake cewa man da'a bil hasanati falahu ashru amsalha bai kamata idan ya sa aka kwana kiran sallah ka shigo masallaci kai sallah ba wannan Allah kake wa kangara a wajen sallah wannan Allah kake wa shan sholi wannan Allah kake bigewa ka yi masa ainihin wato ka bugu ka ainihin wato shiga duniyar awaki da raguna yana hana ka kana shiga wannan Allah wanda bai san Allah ba babu abin da ba zai aikata ba amma wanda ya san Allah ya fahimci Allah to lallai lallai ya tsira duniyar da ta da haka yace man za'a bil hasanati falahu ashru amsalha sai ce wa man za'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha la hawla wala quwwata illa billah Allah yana kaunar mu wallahi Allah yana son mu da rahama Allah yana so mu gama da duniya lafiya a ce idan kai ɗaya mai kyau za a baka goma idan kai ɗaya mummuna iya ita kaɗai za a saka ma fala yujza illa mislaha ba za a saka maka ba sai da kwatankwacinta Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu da haka yace yawman tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun sai ce wa amma alladhina suwaddat wujuhuhum waɗanda kuma fuskokinsu suka yi baki irin a wannan rana suka yi baki baki asalin baki suka zama tilis ga sunan baki irin a kafar kafarsun ba'a da imaninku. ku Allah zai ce yanzu bayan da kuna da imani kuka zama kafirai Allah ya ce fadhuqul azaba bima kuntum takfuruna ku dan mugunyar azaba saboda kafircin ku dan mugunyar azaba saboda kafircin an gane magana da kyau ku menene dalili saboda sun yi abin da ba daidai ba jama'a sun aikata kafirci sun aikata abu mummuna don haka Allah zai ce ku ɗanɗani mugunyar azaba wallahi saboda kafircin da kuka aikata mu Allah ka yaye mana gaba ki daya don haka Allah maɗaukacin sarki ce khase basu wannan rana mai ƙanƙantar da wasu ne waɗanda suka saba wa Allah rafi'atun gabar ayar ta biyu wannan rana kuma mai ɗaukaka wasu ne yasa Allah yake tilkar rusul akramakan Allah mm eh hmm. درجات نعم لآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس نعم ولو شاء الله لاقتتل الذين من بعد بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن به ومنهم من كفر ولو ولكن الله يفعل ما يريد Allah maɗaukacin sarki ce tilkar rusulu wancanan ka manzanni babban na ba'adahum ala ba'adi mun fifita shakin su akan shashi tilkar rusulu babban na ba'adahum ala ba'adi Allah ya ce minhum daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi malaman tafsiri da yawa ko mu ce ma sun tafi akan cewa wanda Allah ya yi magana da shi shine annabin Musa sannan wannan ma da Musa limi katina قال رب نعم قال ولا إلى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجلى ربه جعله وخر موسى صعقا نعم فلما أفاق قال ثم عاد الليل وأنا أول اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المؤمنين Allah madaukakin sarki yace walan ma za a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya je dan ganawa da mu wa kallama rabbuhu ubangijinsa yayi magana da shi yanzu wannan daraja ta annabi Musa ya samu ku ba daraja ba ce kaga wannan ya nuna ashe a nan duniya Allah yana ɗaukaka darajar wasu tun daga kan annabawa da manzanni da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har a cikin mun nan ai kowa ya san darajarsa daban da dan uwan shi a nan duniya haka ne ko ba haka ba sai an je lahira ne a bambanta waye na kirki waye na banza amma dai a nan duniya in kaga wanda ya fika ka san ya fika in kuma kace bai fika ba to wahala ta same ka billahi allazi la ilaha illa huwa a zahiri dai ya fika kuma babu yadda ka iya ya fika in ka ce in in bai fi ni ba to aiki ya same ka domin za ka yi ta ƙoƙari sai ka tabbatar da bai fi ka ba kuma ya fi ka ba kuma yadda za a yi ka fi shi in ba Allah ne zai fifita ka akan shi ba haka ne ko ba haka ba da haka Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah sai ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat sai ya ce wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya da shashi akan shashi to ai ko masu ilimi ma Allah madaukakin sarki cewa yarfa'illahu alladhina amanu min yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar masu imani daga cikin ku wallazina utul ilma musamman kuma wanda Allah ya ba su ilimi ga imani ga ilimi to sai ya zama kafu wanda bahi da bahi da ilimi amma yana da imani haka ne ko ba haka ba wallazina utul ilma daraja Allah yana fifita wasu akan wasu annabi Idris Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wa zkur fil kitab Idris mhm sai sai ne نعم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نعم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا an gane maganar da kyau ko Allah da kansa ya tsauki wani annabi yace ya ɗaukaka kashi. Allah yace wa kurtil kitabi idrisa ka tuna annabi idris a cikin littafi ka ambace shi sai ce innahu kana siddiqan annabi idris mai gaskiya ne dangane da ubangiji. shi nabiyan kuma annabin Allah ne annabi Idris sai Allah ya ce kuma wa rafa'anahu makanan aliyya bayan annabta da muka bashi bayan matsayi bayan siddiqi bayan annabi ne kuma mun ɗaukaka shi wani matsaukaki wata daraja ta musamman mai ɗaukaka don haka wannan lahirar da ake magana jama'a khatibatun ce mai kankan da wata ce rafi'atun ko mai ɗaukaka darajar wasu jama'a na fahimtar maganar da kyau ko a wani guri alaramma Allah ke cewa innahu man ya'ti rabbahu mujrima Ɗayan fa. فأولئك لهم darajatul ula Allah madaukakin sarki da kansa yace innahu man ya'ti rabbahu mujriman wanda ya je lahira mutumin banza mugu azzalimi Me rawar tiktok an gane magana da kyau ko mujrimi kenan malam mujrima dan sholi na fata an fahimta mai cin kashin kadangare mai rike gariyo da adda mai danna kansa a shadda na minti biyar kawai don ya yi marisa ya kafso ko ba ka bane man ya ta rabbahu mujriman sai Allah ya ce fa inna lahu jahannama inna lillahi wa inna ilaihi sanda fa Allah ya kamfani da inna wannan harfu nasbin ne wanda tauki fa inna lahu lallai tabbas wanda ya je wa Allah mujrimi mutumin banza ya iya ba Allah an yi wa'azi an ja hankali an ja aya an faɗi hadisin manzan Allah duk an yi ga jawabi malamai sun yi iyayensu amma ya ƙi je wa Allah mu'mini ya je wa Allah mujrimi fa inna lahu jahannama Allah ya ce na tabbatar masa na buga stamp akan wutar jahannama ta tare shi mako masa wutar jahannama la ya mutu fiha wala ya haya ba zai mutu ba ko ba zai rayu ba ina ma'anar haka na farko dai ba za a sassauta wa mutum azaba ba an gane magana da kyau ko sannan kuma ba zai mutu mutuwar da zai zama baya jin wani abu ba bayan ya an kashe shi ba zai samu wannan ba ba za a sassauta mar azaba ba balantana ya rayu ba za kuma a kashe shi ba balantana ba zai iya zama bai ji azaba ba lalle Allah ya ce fa la ya mutu fi hawa la ya haya shi sa wutar jahannama idan kafire suka shiga sai Allah ya ce musu ku yi hakuri a cikin ta islauha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce islauha ku shige ta arna wallahi ka yi hankali da Allah Muyi hankali da ubangiji jama'a mu hankali da aikin banza mu hankali da sako mu hankali da tambele da hayaniya mu ja baya daga ayyukan asha mu yi kokari mu saka wa kanmu wiƙaya abin da zai tare mu daga saba wa Allah subhanahu domin wallahi lahirar mutumin banza ba ta da kyau jama'a lahirar mujrimi ba ta da kyau lahirar kafiri ba ta da kyau lahirar azzalimi ba ta da kyau lahirar ɗan rawa da ƴan rawa da ƴan mawaƙa da wawaƙa ba ta da kyau lahirar ɗan luwaɗi ba ta da kyau jama'a lahirar maciyin amana ba ta da kyau lahirar munafukai masu fuska biyu ba ta da kyau jama'a islauha Allah ne ce shi ku shige ta fasbiru ku yi haƙuri a cikin wutar jahannama fa bi isa tur da wannan haƙuri jama'a aw la tasbiru ko ma kar ku yi haƙuri ohohoho karin bidi'e in ji hausawa tasbiru aw la tasbiru Allah ya ce sawa'un alaikum daidai ne akan ku ko ku hakura da azaba ko kar ku hakura da azaba wannan daidai ne akan ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال اصلوها فاصبروا aw la tasbiru sawa'un alaikum Allah ya ce ku shige ta ku yi hakurin azaba ko kar ku yi hakuri Allah ya ce wallahi daidai ne akan ku inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna sani dai wallahi abinda aka saka muku shine abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah ba zai zalunci kowa ba duk wanda ka gani a matsayin azaba wallahi ya zaba wa kansa wannan matsayin duk wanda ka gani a cikin daɗi da rahama wallahi sai zaba wa kansa bin wannan hanyar Allah ya takata masa da rahamarsa da haka mu hankali mu lura da lamarin ubangiji abinda Allah ya hana mu hannu daidai gwargwado abinda Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu aikata shi gwargwadon iyawar mu wannan shine kadai abinda zai fita minin matsayin mu da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce inna man ya'ti rabbahu mujriman wanda ya zo wa ubangijinsa mujrimi mutumin banza fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya sai Allah ya ce wa man ya'ti mu'minan qad amila salihati wanda kuma ya zo wa Allah mumini ya aikata aikin kirki fa ulaika lahum darajatul ula irin waɗannan su ne za mu ba su daraja maɗaukakiya ashe wannan aya ta ce hafizatun rafi'a ashe kana kaskantar da wasu ita kiyama tana kuma ɗaukaka wasu haka ne ko ba haka ba fa ulaika lahum darajatul ula shin kan menene darajatul ula din nan ramma Allah ya ce jannat jannatu تحتها ka tambayi Allah wata daraja sai ta al'ula za ka ba su ya Allah wanda suka yi imani suka ba aikin Allah suka yi aikin alheri sai Allah ya ce jannatu adini aljanna ce ta zama ta dawwama yadkhulunaha wanda za su shiga cikin ta tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha za koramuna gudana a cikin ta kuma za su dawwama a cikin ta Allah yace wa zalika jazaa'u man tazakka ai da wa zalika jazaa'u man tahara qalbahu min ash-shirki wal bid'i wal khurafat wa zalika wannan sakamakon na aljanna jaza'u man tazakka ai man tahara qalbahu shine sakamakon mutumin da ya tsarkake zuciyarsa min al-kufr wa shirk wal bid'a wal khurafat daga shirka da kafirci da bid'a da abubuwan ƙarya da ake kirkira ake dangantawa addini duk mutumin da ya tsarkace rayuwarsa daga irin wannan Allah ya ce to sakamakon sa aljanna ce wa zalika jazaa'u man tabaka Allah muna roƙon ka azurta mu da irin wannan sakamako Allah ka sa mu gama da duniya lafiya dan uwa ba mu gama can nan ba kuma ga lokaci ya tafi ga malam ahmad gombe muna tare da shi ko ba za mu so mu tashi a majalisin nan bai dan mana koda kalma biyu ba tunda muna da sauran zare kaɗan yana da kyau malam ka zo ka ce mana wani abu ka yi haƙuri duk da cewa ɗazu ka ta bugawa da mata to Allah ya saka dace to masha Allah duk da cewa ɗazu ka buga da tafsirin mata to kuma ka zo ka ɗan ƙara mana koda kalmomi kwaya biyu ga waɗannan abokai nawa eh ko abokai na ne a yi ko yawwa da waɗannan abokai nawa Allah ya muku albarka kala bismillah fadar eh, <laughs> to akwai akwai kafin malam yi magana akwai a littafin daga kyawawan ayyukan mai azumi na Adamu Muhammad da Koro wanda ya kawo kofis a nan suna da yawa guda ɗari biyu ko to insha Allah wannan sakatar kuma zan yi bayani akan ta malam bayan malam ya gama ya gama bayanin su malam bismillah faddal insha Allah قال هذه وصحبه ومن والاه نعم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayawan shi da kuma kaddarawan shi ya hada fuskokin mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci mai albarka masallaci mai yaci a nan unguwar bolari cikin fadar jihar gombe a gaskiya malam mai rabon nan ya gudi kaga kaga kaga za ka dau hankalin mutane ya gudi lala sun aishi a waje eh, a bakin kofa duk wanda yake da rabo sai a bashi domin wuri ne na karatun qur'ani ana buƙatar nizuwa bai daga cikin lajima alqur'ani mai girma a dinga hayaniya lokacin da ake karanta shi a da kuma ɗakin allah kan shi ma wuri ne mai alfarma wanda ba buƙatar hayaniya a cikin shi allah ta'ala ya samu dace minti da kuke da shi mala na to a cikin minti insha Allah biyu zuwa uku babban abin da zan dan ja hankalin mu akai a cikin wannan watan Ramadan ababe ne guda biyu abu na farko shine yawaita zikiri a cikin wannan watan domin wata ne na ibada wanda ya kamata kai wa kanka tarbiyya to mafi alkhairi da falala sai wata ibada da zaka aikata cikin wannan wata babu kaman karatun alkur'ani mai girma karatun alkur'ani mai girma kullum abin da ake gaya mutane shine mutum yana karanta gwargwadon abin da ya iya ne idan ka iya alkur'ani daga bakara hannasi kai ta karanta shi idan rabi ka iya kai ta karanta wannan rabin da ka iya idan ma izu ɗaya ka iya kai ta maimaita shi duk inda kai shi sau sittin kamar ka soke alkur'ani mai girma ne idan daga fatiha zuwa alamtar ka iya kai ta karanta shi akwai sahabin da fatiha kaɗai ya iya da wal asiri har ya bar duniya annabi ce kuma innahu alimun annabi ce malami ne shi iya abin da ya koya fatiha da wal asiri kuma har a aljanna wallahi yana gaban ka matukar kai ba sahabi ba ne ba ku gane wannan abin da kyau sahabin da iya fatiha da wal asli wallahi ya fi duk wanda ba sahabi ba to kaga bai zamo abun zargi cikin sahabbai ba dan kawai shi ya iya fatiha da wal asli to yanzu kai ma in ka iya daga fatiha zuwa alamtara kai ba abun zargi ba ne ba matukar ka iya karanta shi tartilan to kai ta maimaita wannan abun. yawaita karatun alkur'ani mai girma idan mutum ya karanta alkur'ani mai girma daga bakara hannasi akwai hadisi ingantacce wanda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya karanta alkur'ani kowane harafi na da lada nawa lada goma haka ne ko in an ce harafi fa alif harafi ne idan ka ce alhamdu ba wuce ne lada goma ba alhamdu nan kaga akwai alifun da lamun da ha'un da mimun da dalun alif lan jaye hasa da min jaye dal haka ne ko kana da lada hamsin kenan iya alhamdulillah ka faɗa to idan ka sauka alkur'ani mai girma daga bakara hannati yadda bahaushe ke faɗa ko kuma daga fatiya hannati za ka samu lada miliyan uku da dubu ɗari biyar da arba'in da takwas da ɗari shida da ashirin da biyu wani irin gara ne wannan ko yanzu aka baka miliyan uku kaɗan zuba aljihunka ya za ka ji ko zazzabi kake sai ka to saboda haka yan uwa yawaita karatu alqur'ani mai girma iya abin da ka iya ka dace ka dinga karantawa wannan shine abu na farko saboda babu lokaci abu na biyu yawaita addu'a wallahi wannan kasan tana buƙatar addu'a kuma kai ma ka san kana buƙatar addu'a kowa a make shi kuma ba wanda hankalin shi ke kwance da talaka da mai kuɗi saboda insecurity rashin tsaro ya kai inna na ya kai ga yanzu yan rufai yana cewa tun da gwamnati ba za ta iya kare mutane ba shi zai fomin din sojojin shi da yan bangan shi da yan sandan shi su kare kaduna yana fara ne cikin fushi ya ce tabbata zuka an gaza gwamna rufai gwamnan apc ne ba na pdp ba ina fata an gane balle ka ce opposition ne ya ce abun ya kai inna na mota koyau ina an sace mutane a kaduna ɗazu ɗazun nan an sace mutane kullu haka ake ba zaman lafiya tafiya daga nan zuwa nan ba kwanciyar hankali to wallahi mafita shi ne mu dage da addu'a yanzu ba abin da mu yi banda mu koma ga Allah subhanahu wataala ba mu ce a koma ga Allah din yana nufin gwamnati ba ta da laifi ba tana da laifi amma tun da ba yanda ka iya koma ga Allah kawai an yi wa'azin taki ta ji an yi ashar ma taki ta ji to me za ku ta ji babu an yi zanga-zangan mata ita ce bai halatta kuma a makami ina fata an gane tun da ba za mu ɗau makami ba kawai mu koma ga Allah Allah sai kawo mana mafita yan uwa mu dage da addu'a a kowane lokaci kana azumi lokacin karɓar addu'a ne tun daga safe har faɗuwar rana sannan daren azumin ma gaba ɗaya shi kuma lokacin karɓar addu'a ne 24 hours lokacin karɓar addu'a ne matukar ana cikin wata ramadan mu kyautata zato ga Allah mu dage da addu'a da Allah ka mana mafita game da halin da muke ciki bi rahmatihi ya arhamar rahimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri kun ga fa'idar a ce idan malaman mu suka zo mu ba su koda minti biyu ne su ce wani abu za su fa'idantar da mu yanzu kaga wannan ya nuna mana dama watan na alkur'ani ne to bayan ka zo ka ji karatunsa kuma ka koma gida ko bayan sallar asuba ko bayan an sha ruwa ko da safe kafin azumin ya fara wujud diga ka ina fata an fahimta ka samu ka zauna ka karanta ko da izu biyar ne ko da izu goma ne wannan yana da matukar fa'ida na faɗa muku cewa masu yara su kai su su je su yi daura a samu gurare halakat na alkur'ani a dinga zuwa ana halatta ana karantawa idan kuma duk wannan ba za ka iya ba ka ɗebo kuɗi mu bawa alaramomin nan su mana addu'a alaramomin nan gashi na sai haddatar da mutane suke kai alkur'ani da yaranmu amma wallahi har yanzu wani bai sanya za a yi dinkin sallah ba har yanzu wani yana da iyali wallahi bai sanya za a yi sharuwa ba in duk ba za ka iya wannan ba ɗebo kuɗi ka ce to malam gashi waɗannan alarammomin ku raba musu ba ku ga alai sa'ada alim ya sulifa zakar dubu ɗari biyu da hamsin ya kawo ya ce a raba bayan allah ko ba haka bane to kai ba ka da dubu ɗari biyu da hamsin da za ka kawo <laughs> saboda haka in wancan ba zai yi ba ka yi wancan ita kofar musulunci tana da yawa ta bakin na alima kahu ya ce kofar Allah ta fita tali kun san mai tali da hausa Ina abin da ake gyara kalwa da shi wani abin nan koko mai tsawuwa to ba manaraki manaraki daban shi kuma shi kuma daban shi ma sunansa da aikinsa daban da wancan tali din shi wancan aikinsa ana gyara kalwa ne wanda za a yi daddawa da shi to in ka ganshi kofa ta fi dubuwa ne dari a cikin ta to shine Allah ya ce kofar Allah ta fi tari kuma haka ne eh. a koya musu hausa kaga wani ya ce to za ku biya hausan nan a koya karatu a koya hausa mun ba da karatu fi sabilla amma hausa za a biya <laughs> ta Allah ya sa mu dace mana Allah ya saka da alheri Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana takawa Allah ya kara mana fahimta Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka sa albarka a rayuwarmu mu ka sa albarka a iyalanmu mu ka sa albarka a ilimin mu ka sa albarka a dukiyarmu mu ka sa albarka a harkokin mu ka sa albarka a guraren ibadar mu ka sa albarka a cikin duk abu na rayuwar mu gaba ɗaya Allah ya Allah akwai mabukata a nan da yawa ba su faɗa ba Allah ka biya kowa bukatun su na alkhairi mu ma mana da damuwoyi da matsaloli Allah duka yayi mana matsalolin mu da damuwoyin mu Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka zauna da mu lafiya a wannan kasa Allah ka kawo mana dauki ya Allah duk wanda cikin ilimin ka na gaibi ka san mai shiryuwa ne Allah ka shirye shi wanda cikin ilimin ka na gaibi ka san mugu ne ba zai shiryu ba har ya koma lahira Allah ka dankwafe shi Allah ka lalata sha'anin shi Allah ka kame hannunsa daga cutar da bayin Allah a wannan kasa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك نعم oke akwai takarda da suka kawo naira ɗari biyar da ƙur'anai guda biyu akan asasu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi muna addu'a Allah biya su da aljanna waɗanda suka kawo wannan gudunmawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh